Kamal ne kashi na ashirin da bakwai. Bismillahi Rahmanir Rahim. Ya kama mamu ta miƙe tsaye, wanda kuka babu abin da take yi. Ya ce, ki haƙuri mu bar ma Allah sa na sai ba. Allah shi kaɗai sa abin da ya sa ya haka. Su ma shi kaddara da hannu biyu mu je mu ganta. Sai gida ce umfa bacci take jikinta akwai zazzabi mu shiga na haɗa allurai irin nasu na saka a drip na ɗora mata. Dole sai ta kwana mun ga jikin nata. Umfa ya ce oke sai Allah ya maka albarka. Sai gida ce amin suka shiga ciki suka zauna bakin gada mamu ta jaye bargon da sagira ya rufa mata ta kama hannunta ta zuba mata idanu hawa yana kwarinya akan fuskar tana mai tausayin yar ta. mun bai shafa fuskar ta yace mubina kina ganin rayuwa yarinya ki karma da ki Allah ya ba mu hakurin cin jaraba da mu da ke baki ɗaya. mamu ta ce amin sai ji ya haɗo duk irin allurar da ya san ba za su mata illa ba ya hada cikin dirbe ɗaura mata mun bai shi bar na je gida na dawo na sai ba ki kula da ita sosai Allah ya ba mu hakuri mu duka ɗaya na ficewa sagira ce Mam, zan kai umfa gida sai na je na dawo mu kwana nan ɗin ko mama kai ta ɗaga masa ba ta yi magana ba sagir ya bi bayan umfa ɗin gaba ya buɗe masa ya shiga ya rufe ya zaka ya zauna mazaunin direba ya ja motar suka tafi a saka iso kofar gida umfa ba wanda ya ma magana a cikin su kowa yana cikin tashin hankali umfa ya buɗe ya fita ya ce sagir Allah ya maka albarka sagir shi ba komai dadi an jima ni ma ina koma kafin dirib ɗin nata da na sa mata ya ƙare ya faɗa yana tashin motar ya bar gurin Allah kaɗai san halin da Sagir ke ciki in ba kai tsaye gidan Abu ya nufa. Suhabu na zaune a falo bayan sun gama lunch suna hira da Safiya sai Mida take masa har in ba ya tura Kamal Umma ta ce wallahi ba mu sani ba fa ba mu san inda ya shiga ba a gaskiya yana buƙatar ɗana ya zo na masa aure. Abu ya ce hum Fatima kenan Allah dai ya tsare mana shi duk inda yake ya shiryar da shi. Sallama Garba ce ta katse musu magana Abu ya ce Garba lafiya dai ko Garba ya ce yallaɓai makwabcinka ke sallama. Abu ya ce wanne kenan ce ga na fitowa ya faɗa yana miƙewa garba ya ce to yallaɓa ya faɗa yana juyawa abu ya fito domin ya gawa waye yana fitowa ya ga umfani da sauri ya isa bakin gate din ya ba wani suka yi musabaya abu ya ce haba abdurrahim ka tsaya daga kofar gate kuma bismillah mu je ciki to faɗa yana jin hannunsa umfa ya ja shi nesa da kofar gate ya ce abubakar wata kadara ce ta sake hawan mu abin babu daɗi mu bi na ciki ne da ita tsawon sati shida cif tun ranar gini tun ran zane damar rabon hakan ne saka yaron ya rufta mata ya faɗa yana jinjina kai Abu tun da Umfa ya ambaci ciki ya mutu watsi, ya ji kansa na juyawa hankalinsa ya mugun tashi. Da ƙyar ya samu damar furta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mai iko, ko ne Abubakar Saddiƙu ina zan shiga da rayuwata. Kamal ya gama tozarta ne. Ya kunyata na idanun duniya, ya zan yi da raina. Ya faɗa yana sakin kuka mai tsima zuciya. Umfa ya riƙe shi ce, ba da Allah, kai haƙuri wala duk abin da Allah ya tsara babu wanda ya sai ya dakatar da haka. ba ya tsallake sa wajen Ubangijinsa. Don Allah ka bar kuka, ka nemi yaron ka ka saka shi a jikinka kawai mu rangwami kaddara shi ya fi insha Allah cikin satin nan zan haɗa mata da takardunta dama tana da passport sai kawai mu je London ta zauna gun kanwata ta ci gaba da karatunta har Allah ya sauke ta lafiya sai ta kammala karatunta a can yaron nan ya ce zai aure ta a haka ma yana son ta idan tana can za ta fi saukin manta komi ta nutsu ta karatun ta rungumi abin da za ta haifa abu ya rungumi umfe na ba shi haƙuri da kuma masa godiya ta irin yadda yake ta tawakkali da rigi kuma rungumar kaddara abu yaushe bani ba da bakin maka godiya, amma don Allah kai haƙuri ba zan hana ɗauki ta garin nan ba. Ko ni ne hakan zan yi, amma muna son mu ma mu kula da ita sosai har Allah ya sauke ta lafiya. Muna ƙaunar abin da za ta haifa, don haka a fara shiri da ni za a kai ta London ɗin. Amma me zai hana bayan ta haihu mu haɗa su aure da Kamal ɗin? Dan na san duk inda yake zuwa lokaci zai waiwaye gida. mun ya ce, wallahi ba wai naki bane ba amma yaron nan ba zan masa butulci ba. Bayan haka shi kanta yake so. Kawai mu ban magana aure tsakanin su na fi so zumuncin mai ɗore abba ya ce haka ne babu komai Allah ba mu ikon cinye wannan mummunar jarabawa din umma ya ce amin zan shiga gida abba ya rako shi waje bakin gate ne yake shaida masa suna asibiti na ya koma gida domin shaida ma umma umma yana shiga gida lokacin kabir ya zo bai ɓoye masa komai ba nan ko abla ta fara kuka ita da amra suna tsinewa kamal albarka da ƙyar umba ya samu suka yi haƙuri dai Umba ya samu ta haɗu ma na kayan sawa kala biyu suka shirya suka koma asibiti Abu yana faɗa ma Umma ta sha kuka tana mai jin tamkar sama ce hakan ta faru da ita. Nan take suka shirya suka nufi asibitin su ma har Safiya dan sun gama gaya mata komi. Ta ci kuka kamar ranta zai fita. Ta kuma ce akwai yar ƙasa cikin wannan lamari. Idan yana sanin ya mata fyaɗe ba zai dawo ya faɗa masa ba. Mamakocin da Umfa ya tafi ta kwanta ta rungumi Mubina tana kuka. Har ta gaji ta yi shiru haka dai sagire ya isko ta lokacin Mubina zazzabin ya ɗan sauka. Haka ya zauna jikun. haka su Umba suka dawo Abla da Amra suka kafa musu guga da ƙyar sake da ba su haƙuri suka haƙura su abu da suka zo sun jima sosai suna ita ba su haƙuri suna mai tausayin yarinya kafirji yake yi da yana da dama zai iya kashe kamal ma kowa ya huta dan ya taɓa musu zari'a sai sha biyu na dare su abu da kabir da amra da da suka nufi gida. da ƙyar umar ba abla suka tafi ɗin dan ya san idan ta tana nan mobina ta tashi to da sarki ta ta ma za ta yi sagina yana zaune sai da drip biyu ya ƙare ya ji babu zazzaɓin a jikinta umfa ya matsa masa ya je gida ya kwanta Dole sai ya musu sallama wajen wani ya tafi gida ya ce da ya yi sallah asubahi zai dawo. Mubina sai karfe uku na dare ta farka hankali take motsi ta fara buɗe rannanin idanunta wanda suka mata mugun nauyi ga zafi da suke mata. Ta buɗe star tana kallon cikin ɗakin ta kalli mama a gefenta ta rungume ta ta kalli umba ma a gefenta yana bacci wato sun saka ta a tsaka. A hankali ta ce mamu yunwa nake ji ina agwaluma na ɗin mamu gida shi ki bani. Firgit mamu ta farka tana kallon na ta ce baby sannu me yake so? Mubina ta shige jikin mama ta ce, Mama agwaluma nake so da taliya mai yaji da manja yunwa nake ji ta faɗa tana fitar da ƙwallon. Mama ta ce, Okay bari yanzu na kira dafa miki sai umfe je ɗauko miki. Ta faɗa tana janyo wayar Mubina da ke makale a caji nan gefen gado. Ta kunna nan take ta kira Amra ta jima tana rinkin kafin aka ɗauka ɗin. Cikin bacci Amra ta ce, Mama lafiya dai ko? Mama ta ce lafiya lau maza ki saka su dafa mata taliya fara. Na ga akwai soyayyen manja da yaji a rake. Ki zuba a yanzu umfa zai zo ki bashi ki haɗa da agwalumar ta a Amra ta ce to Mamu na ga karfe uku na dare ne ba. Mamu ta ce, eh, ki maza don Allah shi sanya na saka ki, kar a shiga haƙƙin laure. Amna ta miƙe da sauri ta ce, oke, yanzu zan dafa mata kuwa. Mamu ta tsinke kiran tana kallon Mubina ta kafe ta da idanu tana ya fuska. Mamu ta ce, baby, maza miƙe ki je ki zuba ruwa a jikin ki ji sanyi kafin taliya ta da ko? Mubina ta daga kanta cikin sanyin murya ta ce, Mamu, to me yake samu na ne? Mamu ta kama ta ka ta maka mata ta sauka ta ce, ya je ki watsa ruwa ki fito. Za ki iya kora kama ki. Winda ta zumburo ɗan karamin bakin dam gaba ta ce, Zan iya mana, ta faɗa tana babbaga bayan Umfa. Idanun sai buɗe kalle ta miƙe zaune da cikin sanyin murya mai haɗe da kasala ta ce, Umfa bacci kake ka tashi ka samu man taliya ko mu tafi gida, ko mu tafi ma gida, na ji sauki kawai. Faɗa tana na fatawalar cikin sanyi take tafiya jikinta ba kwari ko kaɗan. Umfa ya ce, sai ba mu tafi gida kawai. Gobe sai mu dawo da safe tun da ta ji sauki. Mamu ta ce, A'a, mu zauna har goben ka san harkar laulayi fa. Yanzu ma tsoro nake ji ta ci taliyar ta yi amai amma ba yanda zan yi ka je ka amso mata yanzu mun fa ce okay bar na je amma don Allah kar ki faɗa mata bari sai ta ci abinci ta ƙoshi mamu ta ce eh na sani cikin cikin siyasa za mu faɗa mata mallashe ta har ta haƙura ta amshi kaddarar ta mun fa jinjina kai ya mata sallama ya ɗauki makallon mota ya fice Bobina Shawa ta saka kanta ta ji daɗi sosai nan ta goge jikinta ta mayar da kayan ta fito ta zauna ta kwanta jikin mamu tana ya matsa fuska saboda yadda tashin zuciya ke damunta ga yawun mamu jin shirin yi yawa ta ce Baby, menene ko yunwa dai? na ta ɗaga ta miƙe, ta daga kai ta miƙe tana fitar da ta zubar da yawo ta damu. Ta zauna ta ɗauki wayarta tana duba ta ga saƙo kusan biyar. Kwance ta ta gyara ta buɗe saƙon ta ga kamar haka. Ina miki fata alkhairi a rayuwarki ban sagir. Please, ina kika shiga ne na gaji da kira baki ɗauka ba. Ko dai baki son abotar da ni ne, ba za ki tausaya ma ɗan kurma ba? Bebin sagir wallahi haka kawai na ji gabana na yawan faɗuwa a kanki. Haka ya bani tabbacin ba kya jin daɗin jikinki. Kin faɗa min ne? baki da lafiya? ke da da dan kurma ba ni ba ni da baki ba kowa zan faɗa min ba please faɗa min me ke damin ki na tura sagi na duba lafiyar ki ya zo please mu bi me ke damin ki faɗa min muna samu nutsuwar zuciyata don zuciyata ta ki nutsuwa akan ki faɗa min ko ne ta kuka idanun mu na ta zaro sai ta sake murmushi ka duba sako na biyu kamar haka ba za ki kula ni ba ko sai na uku kuma dan ina kurma shine kowa ya tsare ne biyo ni Allah sai kuma sako na hudu ina son na san halin da kike ciki ne amma in ishi kula ne? bar ne ta kuka har na makance kenan bani da baki bani da ido kowa ma ya huta Bina ta ji wani iri a ranta sai ta tsinci kanta da rubuta masa Allah wannan kurma akwai abin dariya ji waye ta kuka to kai mana ina ruwa na wallahi idan kai kuka har ka makance ban yafe maka ba kai hakuri bani da lafiya ne yanzu kaga ina asibiti ne ma ba wai na kyale ka bane ba fa ka ji na ni ba zan sake ce ma kurma ba sai dai na ce maka din ko fa ba haka sunan ka ba amma wani suna ne yake nufi da haka din Nuruddin ko kuma aboki haka ta tura masa tana mikewa ta zubar da yawo mama ta kalle ta gani tana murmushi daɗi bebe ta ce bebe ke da sagir ne ko Mubina ta ɗaga kai tana toilet, mama ta bi ta da kallo shi da tausayinta Mubina tana ta jiran amsa ta ji shiru ba a maido mata ba baki ta zuburo gaba kai dalin namba din ta kara a kwanan ta mike ta shige toilet Kamal kotun bayan da ya dawo daga gun ɗaukar karatu ya wanka ya ci abinci ya kira ya kawunsa Jafar suka hira ya kashe ya kira Mubina ya fi sau ashirin ba ɗauka ba sai tura mata sako ya saka wayar a caji ya shirya ya kama ibadar Allah tare da neman gafararsa da neman rahamarsa bai tsaya ba sai da aka kira sallah asuba ya addu'a ta tafi masallaci bayan ya dade dubo ya ga shiru ba sakon mu bina sai kwanta mai sanin karfe bai da rabi wanda lokacin uku da rabi ne na dare a Nijar nan take bacci ya dauke shi bacci yake cike da nutsuwa ya yi ɗaya sanyin AC na ratsa shi sanyi yake da kayan bacci masu matakar kyawu riga da wando farare su wandon in ya gwiwarsa wayarsa da wannan kiran na biyar ne ya shigo amma shi ma bai ma san ana yi ba saboda an bata da sauti sosai karatu karatun a hankali yake tashi murya Abdulrahman su ne saman kiran cikin suratul Rahman ciki iko Allah kiran na dabda tsinkewa kamar ya bude tsumammin idanunsa wanda suke cike da bacci ya kalli wayar cikin sauri ya dauki wayar daman tana sama gado gefensa ganin sunan bebin sagir yasa ya fi kin kol ɗin da sauri ya manna wayar a kunnen sai sakar mata tattausan murmushi Mobina da ta gama cika ta yi fam tana ta kiransa har sau hudu bai daga ba ta gaji ga ta ji kumfa ya kama ta taliya da agwaluma yana kiranta tana jin sassayen sa mai ratsa mata zuciya kawai ta fashe masa da kuka har da shishika tana cewa babu ruwa na ma da kai daga yau ka je ka nemi wata kawar tunda ka iya wulakanci ai ga sako na amma kai shiru na kira ka ki ɗauka sai yanzu ta faɗa cikin shishikar kuka da tsinke kiran ta kashe wayar gabaki ɗaya kamar ya rikice bai san lokacin da ya ce oh my god mabina. please ki saurare ni mana ba share ki ne ba fa da sauri ya rufe bakin sa yana zaro idanu waje Jikinsa ya ɗauki rawa ganin ya tona kansa asiri. Ya ma kasa zaro wai daga kunnensa. Yana jira ya ji abin da za ta ce masa. Rubina ko fuskarta ta wanke ta zubar da yawo ta kurkure bakin ta buɗe kofar toilet ta. Da wanfa ta karo zai nufi toilet ɗin. Riko ta yace baby sannu me kike yi? Me kike kika jima haka? Rubina ta zumburo baki gaba ta ce in fa yawo yake damuna fa. Wallahi abin haushi ma. Faɗa tana jan hannun umfa ɗin ta ce. Umfa ina taliyar tawo take da agwaluma ɗin. Umfa ya ce mu je ga can gun mamu. Suka nufa tana riƙe da hannunsa. Maman murmushi ta mai haɗe da hawaye tana kallon su. Mubina ta saki hannun umfa ta zauna ƙasar darshan gaban kula taliya tana haɗiyar yawo tana ƙoƙarin buɗe murfin. Mama ta ce, "Auta a ƙasa zaki cire?" Mubina ta ce, "Eh mamu ya fi daɗi ma." Ta faɗi tana buɗe kula ɗin, ta zura hannun da cikin ta kula yajin da taliyar ta shiga cin hannu baka hannu ƙwarya. Umfa da mama idanu suka zuba mata cike da mugun tausayinta. Sai ƙwalla suke gogewa a ɓoye. Mubina sosai take cin taliyar ba sai da ta ci rabi. Daidai su umfa na jin daɗi kawai suka ga ta matsa fuska tana kokarin miƙewa in bai saurin tashi ya kama ta amma ina har ta fara ya masa amai kamar ya'yan cikinta za su fito mamu da wani fuskar rike ta suna mata sannu har ta gama tana gama take ce da kuka mai ban tausayi ta rungume mama tana cewa wallahi na gaji wai me ke damuna ne ina dalili amai tashin zuciya ba kakkautawa ta faɗa a cikin shekar kuka tana rarrake mamu tana kuka ga jikinta ya ɗauki zafi sosai mamu da wani suka shiga lallashin ta mamu ta kama ta suka nufi toilet ta wanke mata bakinta da fuskarta suka fito ta zauna da ita a bakin gado ta ciro agwaluma ɗin a leda ta bata agwaluma ɗin in fa zauna a kusan da ya jingina da kafaɗarsa yana mata sannu mubina da ke rawar sanyi ta ɗaga masa kai ta sha agwalumar jikinta na rawa ta kai bakinta ta fara sha tana jin wani irin daɗi na ratsa ta sosai ta ƙara shiga jikin umfa mama ganin tana sha ba alamun za ta kuma aman ya sa ta shiga gyara inda ta yi aman ta yi mafin ɗin gurin tas ta koma ta zauna suna mata sannu Umfa ganin Mubina na rawar sanyi ga zazzaɓi jikinta a zafi rau sa ta shimfiɗe ta saman gadon ta lallabe ta da bargo. Ta ɗago da kanta tana tsotsar agwalumar ta ce, jiki na ciwo yake sanyi na ke ji. Umfa ta sani baby bar na kira wani ta duba kin ji ko? Kai Mubina ta ɗaga tana tsotsar agwaluma din Umfa ya buɗe kofa ya fice mamu ta matso kusan tana tausa mata jikin nata. Tana mata sannu. fa bai jima ba suka zo da wata nurse ta duba Mubina ta ga akwai zazzaɓi sosai a jikinta. Ta haɗa allurai irin nasu na masu ciki ta mata. Da ta tsaya har da kuka kafin a yi. Mama ta ce, Dokto a ƙara mata ruwa, da ta ci abinci sai amai fa. mun ya ce, a mata allura aman kawai. Nas ɗin ta murmushi ta ce, ai sai dai a ƙara mata ruwa, amma aman su sai lokacin da Allah ya kawo masu sauƙin abin kawai. Nan ta saka mata drip ta masa ta masu Allah ya koro sauƙi ta fice da sai da ta sha agwaluma hudu. Bacci ya ɗauki tana mani da mama. Wani ɓangare na zuciya tana tunanin koya kurma yake bawan Allah. Suna zaune har aka kira sallah sun saka na gaba suna mai tausayi ya tausaya ma rayuwarta sai da wani ya ana niyyar tayar da sallah ya miƙe ya ɗauro alwala da masallaci amma ta miƙe ta kirawo wasu ta cire mata da ribin ta tashe ta da ta tashi ta taimaka mata ɗauro alwala ta kamo ta suka fita ta canza mata kaya ta shimfiɗa mata da duma ta wata tayar da sallah mamma ta ɗauro alwala ta tayar da sallah ɗin mabina na gama sai bacci in na dawowa ya duba jikin mabina da sauƙi ya koma gadon ya kwanta mamma ta kwanta ta rungume mabina ta ja masa bargonan suka koma bacci Amal kuwa jin shiru Mubina bata masa masifa ba yasa ya ciro wayar daga kunnensa ya ƙura mata lamsassun idanunsa ya ga ta tsinke kira murmushi ya sake cikin cool voice ɗinsa ya ce oh ashe ma ta kashe kiran Allah ya sa bata ji ni ba dai bari na kira mu bibiya ban sanya dole zan saka ki a jikina har ki yafe min laifin da na aikata miki a rashin sani ya faɗa na dalin ɗin lambar tata amma su yi idanun idanunsa ya lamshe ya sake da nauyin ajiyar zuciya ya ajiye wayar a gefen gefensa ya naɗe a cikin bargo yana sake ta bayan ajiyar zuciya a hankali ya ce mubina ba fa share ki ne ba ina bacci ne sorry ya faɗa yana jujjuya kansa yana feso iskar bakinsa waje aka har koma bacci tunanin mu ne da halin da take ciki fula a cikin zuciyarsa bai so ba ya kuma bata mata rai ba wannan kenan to bayan sati ɗaya kanan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba